this is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 23 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a gobe ne idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafi da mamakon ruwan sama da gobara suka yi wa barna a Amurka. A yau Alhamis sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu a yankin gabar kogin Jordan. India ta ce kofar New Delhi a buɗe take ga 'yan ƙasar da za a maido daga Amurka. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar ta ce Najeriya ta zama ƙasa ta tara da ta shiga ƙungiyar BRICS. To ko mai masana harkokin arziki ke cewa game da wannan batu? harka ce na neman ci gaba a tattalin arziki neman ci gaba a kasuwanci neman ci gaba a fanni na tsaro neman ci gaba a fannin siyasar duniya akwai amfani a cikin kungiyar in har wata ƙasa ta samu ta shiga cikin kungiyar. Sha'aibu Idris mai kati kenan. Bayan haka za ku ji cewa ƙasar kamar da Rasha sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro lamarin da ya sa masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsa akan yarjejeniyar. mutane su gane cewa kamaru yanzu zaman da take yi ita duk wani kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni sabila da kare al'ummanta tattalin arziki kamaru na sayi da su alhaji garba abubakar kenan duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma Hawa Umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna akan illolin cin gora ga lafiyar bil adama. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da haka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a gobe juma'a na idan allah ya so ake sa ran shugaban amurka donald trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafa da mamakon ruwan sama da gobara suka yi wa barna a amurka ana sa ran shugaban kasar ya fara yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwar mai tafi da mamakon ruwan sama ta da aka yi malakabi da hurricane helena ta afkawa a watan satumba da birnin los angeles na california inda wuta ke ci gaba da ci inda aka ba mutane sama da dubu ɗari umarnin ficewa daga muhallansu a birnin na los angeles wasu mazauna birnin na los angeles richard da borsha morsa sun koma domin ganin yadda gidansu ya zama kufai da a makonni biyun da suka wuce kyakkyawan gidan nasu ke tsaye suna rayuwa a cikin sa sama da shekaru 25 a yankin altadena na birnin na los angeles da ke jihar california it's almost an impossible task to get in there and find anything. When you find something, it's just so melted. All the metal is melted. Richard Mausa kenan yake cewa kusan abu ne mai kamar wuya a ce an iya shiga wurin har an tsinto wani abu. ko da ka samu wani abu zaka samu ya riga ya narke duk wani abu na karfe ya narke ina da wasu manyan kayan sauti da na yi zaton za su wato za su tsira daga cikin wannan wuta akalla a ce wani abu ya tsira to amma ina duk inda na tona sai in ga komai ya narke a yau alhamis ne sojojin isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu da ke da hannu a wani mummunan hari da aka kai kan wata motar bus a yankin gabar kogin jordan a farkon wannan watan rundunar dakarun tsaron isra'ila ta ce sojojin sun kashe mayakan ne a ƙauyen burkin a yayin wata musayar wuta bayan da mayakan suka yi wa kansu shinge a wani gini sojojin sun ce wani sojin isra'ila guda ya samu rauni a yayin musayar wutar ministan tsaron isra'ila israel Cars ya jinjina wa harin a yau alhamis inda ya ce isra'ila za ta ci gaba da gudanar da kai hare-hare kan 'yan ta'adda a sansanin 'yan gudun hijira da ke jenin da ke gabar kogin jordan domin tabbatar da wurin bai zama sansanin kai hare-hare ba isra'ila dai ta kaddama da kai hare-haren ne a ranar talata kwana guda wato kwanaki bayan fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninta da hamas a yankin zirin gaza tashin hankali ya kara a yankin yahudawa na 'yan kama wuri zaune da ke gabar kogin jordan tun bayan harin da hamas ta kai wa isra'ila na watan oktoban shekarar 2023 da hare-haren da suka biyo baya daga isra'ila ministan harkokin wajen india subrahmanyam jaishankar ya ce new delhi ta buɗe ta ga 'yan ƙasar marasa takardun zama da za a maido daga amurka furcin nashi ya zo ne biyu bayan wani taro da ya gudana tsakanin shi da sakataren harkokin wajen amurka mako rubio a washington inda batun yanci ranar marasa takardun zama da ke zaune amurkan ya kasance daya daga cikin batutuwa da aka tattauna a kai ya ce dama new delhi ba ta goyon bayan zama a ƙasa ba bisa ka'ida ba ya shaida manema labarai cewa tuni suka aminta kan cewa duk inda aka ga dan kasar inda ke zaune a wata kasar ba su ka'ida ba kuma suka tabbatar da dan kasar su ne a koyaushe kofa bude take domin dawowar su gida cikin mutunci ya ce hakan wani matsayi ne da indiya take ɗauka da kowace ƙasa jeshinkar ya yi jawabi ne ga wani taron manema labarai a washington a ranar laraba kwana guda bayan ganawarsa da mark rubio bayan haka wato bayan kama aiki ne dai shugaban na amurka donald trump ya rattaba hannu kan wata dokar shugaban kasa mai nufin wato dakushe 'yanci rani da basu da takardun izinin zama da ke zaune a kasar ta hanyar mai da su zuwa kasashen su ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hawa za ta dawo da ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun makaddashin mai magana da yawanta ta ce najeriya ta zama ƙasa ta tara da ta shiga ƙungiyar brics a matsayin ƙasa amintacciya da ta karɓi goron gayyata domin haɗin gwiwa da ƙungiyar amma tsohon ministan harkokin ƙasashen waje bolaji akinyemi ya cacaki wannan mataki sai dai kuma wani masanin tattalin arziki na ganin an ɗauki matakin dawo wa najeriya da martabar ta ne ga rahoton da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana daga birnin tarayya abuja Wannan kungiya da aka fi sani da BRICS kungiya ce ta manyan kasashe masu tasowa da suke ba wa junansu wani dandali na musamman don haɓaka kasuwanci saka hannun jari da haɗin gwiwar zamantakewa da tattalin arziki tsakanin kasashen da ke mambobin kungiyar. Najeriya ita ce ƙasa ta tara da ta amsa gorin gayyatar shiga kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. sauran kasashen su ne belarus bolivia cuba kazakhstan malaysia thailand uganda da uzbekistan waɗannan kasashe tara na ƙawance ne na haɗin gwiwa sannan akwai kasashe da suke mambobin ƙungiyar irin su brazil rasha india sin wato china da afirka ta kudu to menene najeriya za ta amfana a matsayin ƙawa ga ƙungiyar masanin tattalin arziki shu'aibu idris mikati ya yi nazari yadda yanayin tattalin arziki yake tafiya na duniya kuma cinikayya da hurdan jakadanci da siyasar duniya baki ɗaya, ƙasashe sukan so su haɗa kai ne harka ce na neman ci gaba a tattalin arziki neman ci gaba a kasuwanci neman ci gaba a fanni na tsaro neman ci gaba a fannin siyasar duniya neman ci gaba da yaƙi da talauci neman ci gaba eh, makaman da ake amfani amfani da su na tare da shiyan kowace ƙasa akwai amfani a cikin ƙungiyan in har wata ƙasa ta samu ta shiga cikin ƙungiyan. To ko akwai alfanu a dangantakar kasashen BRICS ko babu dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa kasashe da ke kungiyar barazana cewa za su biya haraji kashi ɗari cikin ɗari a duk wani kasuwanci da ya haɗa su da ƙasar Amurka. Wani abu da mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Abdulaziz Abdulaziz ya tsokace a kai yana cewa. Barazanar da ya yi ta shafi Najeriya ba domin ya yi ne akan waɗanda suke mambobi ƙasashe guda tara waɗanda su ne suke cikakkun mambobi na ƙungiyar BRICS. ma misali abin zai shafi najeriya ai a yanzu duniya ina ga an wuce tunanin mutum ya ga cewa wai ko in babu shi wasu kasashe ba za su rayu ba yanzu akwai wato rigegeniya wato ko abin da ake kira competition a turanci kowane kasashe suna akwai waɗannan ci gaba yanzu ya riga ya yadu najeriya ƙasa ce wadda take da ƙarfin tattalin arziki na ɓangaren ƙasashe masu tasowa musamman ma kuma saboda yawan al'umma da kuma kasancewarta ƙasar da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a afirka wannan yasa muna da abokan hulɗa na kasuwanci da yawa a duniya daban-daban kuma akwai rige-rige wurin ya za a yi kasuwanci da najeriya to don haka najeriya na buƙatar ita ma ta buɗe idanta ta ga menene alfanun ga al'ummata menene abin da wani kawance ne kuma zai amfani jama'a. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na Channels, tsohon ministan harkokin waje Farfesa Bolaji Akinyemi ya yi tir da amsa gayyatar da Najeriya ta yi na zama kawa ga kungiyar BRICS maimakon ta kokari domin ta zama mamba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A ranar Alhamis jami'ai a yankin kudancin Zaporozhye na Ukraine suka ce wani harin da Rasha ta kai da makaman ballistic ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum guda wasu 24 kuma suka jikata. Gwamnan yankin Ivan Fedorov ya faɗa ta kafar Telegram cewa haka zalika jiragen Rasha marasa matuƙi sun lalata wata cibiyar makamashi da ya sa dubban mutane suka rasa hasken lantarki. A yankin Mykolaiv, gwamna Vitaly Kim shi ma ya faɗa ta kafar Telegram cewa dakarun tsaron sararin saman Ukraine sun harbo jirage marasa matuki na rasha guda tara inda barakuzansu suka lalata gidaje da dama su ma dakarun ukraine sun ce sun harbo jirage marasa matuki da dama a yankin dnipro cewar gwamna sefi klasek da ke yankin gwamnatin rikon kwarya a gabon ta ce a ranar 12 ga watan afrilu ne idan allah ya so za a gudanar da zaben shugaban kasa wani gagarumin hoɓasa da zai sake maido da mulkin farar hula bayan wani juyin mulki da ya kai ƙarshen gwamman shekaru da iyalan bongo suka kwashe suna jan akalar kasar mai magana da yan gwamnati serafin akure devin shi ya fitar da sanarwar hakan a safiyar alhamis din nan biyu bayan wani taron majalisar zartarwa ya ce ana sa ran fara kada ƙuri'a da misalin karfe bakwai na safiya kuma kammala da karfe shida na maraice kamar yadda yake tsare a doka. kasar mai arzikin mai da ke yankin tsakiyar afirka ta kwashe shekaru 55 karkashin mulkin iyalan bongo ta amince da wani sabon daftarin tsarin mulki a wani zaben raba gaddama da aka gudanar a watan nuwamba tsarin mulkin ya amince da zagaye biyu na shekaru bakwai a shugabancin kasar ba firaminista ba mai da shugabanci zama tamkar wani abin gado. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin kasar Kamaru ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro da Rasha a daidai lokacin da kasashen Afirka da yawa ke rungumar Rashar. masana harkokin tsaro dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsa akan yarjejeniyar kamar yadda za ku ji a hirarsa da wakilin muryar amurka muhammad awal garba inda da farko ya fara magana da alhaji garba abubakar mai ba da shawara akan harkokin kasashen waje a kamaru hakikan eh, kamaru ta yi sayin taimakon tsaro ga gwamnatin din uh, rasha to amma mutane su gane cewa kamaru yanzu zaman da take yi ita duk wani kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni sabila da kare al'ummanta tattalin arziki duk wani abin da zai je ya taimaka wa al'umman kasan kamaru kamaru na sayi da su su gane kuma kamaru ba ta zaɓi a yi wa rasha takunkumi ba kamaru ta nuna cewa ita sulhu shine mafi alheri ga wannan fitina da yake kasan uh, tsakanin rasha da ukraine amma su european yadda suke so a tafi nan kasashe masu neman arziki masu neman kuma ai zaman lafiya ba za su goyi bayan su ba to kamaru kuma baya cikin bai cikin wannan eh, hangen din shi kamaru ayi sulhu a yi zaman lafiya a san kuma kuma wani kasa ta ci amfani da ita kamaru ta riga ta yi sayin abin ta kana zaman kanta ba ga sise dan jam'iyyar yan da ne na yan baruwan shi ma ya yi karin haske kan wannan al'amarin a gaskiya abin da zan iya faɗa akan wato jejeniyan da aka yi tsakanin ƙasan kamerun da ƙasan russia wato abin da zan iya ƙarawa menene wato kada mu manta cewa tun dubu biyu da shida lokacin da vladimir putin ya zo south africa tun lokacin din ne fa ya soma hangan cewa ba akwai fili akwai wajen shiga akwai shiga a afirka da zai iya shiga ya yi taimako wato lokacin ne ya zo ya haɗa kawuka ya yi maganganu da wato manyan 'yan economic da kuma military da suke na a south africa na ɗaya kenan na biyu kuma kada mu manta wato an yi wato zama russia da africa a sochi lokacin din wato dubu biyu da goma sha tara lokacin ne wato zaman ɗin ya zo ya riƙa sosai har Vladimir Putin wato ya hangan cewa fa gaskiya a inda ake tafiyan nan fa zan iya taimako ni ma za su iya taimako na wato abokantaka tsakanin Russia da Africa wato za iya tafiya 50-50 a ji daɗi. Alhaji Aina na shidan jami'in adawa ne na STF ta ni John Burundi wanda tafi armashi a bangaren da ake amfani da harshen Ingilishi shi ma ya tufa albarkacin bakinsa kamar haka. wannan irin yarjejeniyar ba farko ba kenan nan ta taɓa ta taɓa yi da rasha wato a shekara 2015 ma kamar ta taɓa yi irin wannan yarjejeniyar din da rasha to ka kaga wato sai ka lura cewa wato ita ɗan gwamnatin kamaru wato a kowane lokaci aka ɗan girgiza ta sai ta kasance wato mai nuna ma kasashe eh, wanda suke tuna cewa eh, suna kamarunan mallakar su ne sai ta nuna musu cewa a'a za ta yi alaka kuma za ta yi yarjejena da duk wata kasar da ta ga dama. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Madalla a gaida Muhammad Awal Garba, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata cewa a wannan makon za mu yi magana ne akan illolin cin goro duba da cewa a bayanan da likita ya yi na shan magunguna da lemuka masu ƙara wa jiki kuzari. Mun ji cewa akwai sinadarin kafin da ke haifar da matsaloli a jikin ɗan adam kuma shi ma goro yana ɗauke da wannan sinadari. Cin goro yana da amfani da kuma fa'ida a jikin ɗan adam. Amma fa idan aka ci shi daidai gwargwado ba fiye da kima ba. Daga cikin amfanin goro ga jikin ɗan adam yana ƙara kuzari sakamakon sinadarin kafin da yake ɗauke da shi wanda kan taimaka wajen rage kasala. Haka kuma goro idan aka ci bisa kima yana da sinadarin da ke taimakawa wajen narkar da abinci da rage kumburin ciki. Har ila yau goro na taimakawa wajen rage jin yunwa musamman ga waɗanda suke son rage ƙiba yana kuma taimakawa wajen rage kumburi da raɗaɗi da ke da tattare da matsalolin hanji. Wasu ma cin goro kan taimaka wajen rage ciwon kai da ke da alaƙa da rashin isasshen jini a kwakwalwa da sauransu. Amma duk da haka shawara ita ce kada a cin goro fiye da kima. domin akwai illoli da dama da ke tattare da cin goro da yawa. Daga cikin illolin sun hada da hawan jini, rashin bacci, damuwa a zuciya, dogaro da shi da ake kira da addiction a turanci yana kuma iya rage karfin kashi sa'annan kuma cin goro da yawa yana iya haifar da ciwon ciki kumburin ciki ko rashin jin daɗin hanji da sauransu domin tattauna wannan batu abokin aiki na abdulaziz bello ya yi hira da kwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke Talata Mafara wato Dr. Tukur Ismail ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Shi goro yana shi ma dauke da wannan sinadari na kafin amma shi kafin ka haɗa kafin na cikin goro wanda zai wannan yawan kafin da yake cikin wa'annan lemuna dan ba karamin aiki ba ne amma su ma za ka ga is stimulant kuma da effect ɗin da shi kafin din na ce illar da wa'annan lemunan na cikin kwalba za su kawo shi ma zai iya kawowa idan cin shi goron ya zama yana da yawa kuma ya zama jiki kamar yadda za ka ga wasu daga cikin da mu za ka ga ko abinci suka ci suka koshi za ka da idan ba su ci goron ba ba za su samu natsuwa ba saboda shi kafin din kamar yadda cima isa stimulant yana creating alertness sannan kuma yana ƙara kamar kuzari da sauransu duka yana sawa kaga shi ma yana cikin layin wannan uh, stimulants na duka dai abubuwa ne wa'anda ni a gani na gaskiya ƙara faɗakar da al'umma din da ake yi shine babban abin da zai kawo kuma ya shi al'umma daga irin irin wa'annan abubuwa wa'anda ana yin su amma ba a san su ba kenan ba su da alaka da irin shan sigari da kuma shan shisha irin shi ba da naga duk ana shigowa da abubuwa irin su ciki ana sawa lebo da masu irin wa'annan sinadaran ciki ana sha irin shisha da sigari eh to kaga duka irin su shi sigari sigari da shisha duka su ma suna ɗaya daga cikin nau'in abubuwan da ake sha wa'anda suke ɗauke da stimulants iri daban-daban su kaga idan mun yi maganan stimulants ɗin da abin da ka ji wancan eh, wa'annan lemunan suna iya kawo su ma wa'annan idan akwai wa'annan kwantiti na caffeine ɗin a cikin wa'annan stimulants ɗin da su shisha ɗin da su wannan sigari ɗin duka za su iya kawowa sai dai ta sigari kaga tana iya haifar da wasu matsaloli daban-daban da na caffeine ɗin kamar akwai matsala ta ta huhu wanda kowa ya san sigari tana ɗaya daga cikin abin da ake nunawa wurin haddasa kansa ko kuma sankaran huhu tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ɗin saboda wa'annan gubobin da suke ciki wa'anda suke da lahani a huhu na shi mai shan sigari na. To likita bari mu karkare da batun wato tun da masu bada wato ita kodati wa'in abubuwa da to ya kamata a rika yi da za su inganta lahiyar kodar da kuma lahiyar hanta duk da kai magana kamar zuciya haka yawwa so kaga na farko bari mu fara da zuciya zuciya abubuwan da ya kamata mutum ya riga kiyayewa na farko ana son ana atisayi motsa jiki jiki. a kowane lokaci idan ka samu sarari ana so ya zama mutum yana yin atisayi kamar wa'anda suke a mutane ne masu wayanda Allah hore musu ba sa fita aiki mai wahala ko wani abu zaka ga ko gidansu ma akwai lift da suke hawa da inda za su a mota da sauransu ana so su dan samu lokaci wanda za su rika yin abubuwa na motsa jiki wanda yana daga cikin abubuwan da zuciya take so kwarai da gaske sannan sai nau'in nan da ake ci wanda za su kare ta su ba ta lafiya ba a son abinci masu yawan maikon da ake kira cholesterol kamar kitse eh, mm. yawa da yawa a cikin abinci yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan coronary heart diseases wanda suke taɓa lafiyar zuciya don ka zo wurin hanta shan abubuwa irin wa'annan suka kunshi wa'annan magunguna barkatai ko wa'annan lemuna wa'anda suke dauke da kafe da wasu gubobi wa'anda suke ciki wa'anda ita sai ta tace su da abubuwan da aka sha ita koda sai ta amin ita hanta sai ta tace su to yana da kyau mutum ya kula da irin wa'annan shan wa'annan abubuwa sannan kuma abin da ita take so sosai shine ya rage cin abubuwa masu matsi a lokacin da ita hanta ba ta da lafiya to yana da kyau ana mata wannan sassauci dan za ka ga wani lokaci idan mutum ya je asibiti aka ga cewa akwai alamun rashin lafiyar hanta to za ka ga an ce da abubuwa masu maiko ya daina ci sai dai samu kamar abubuwa inda suke suna da shuga kamar irin rake da wasu abubuwa inda ba sa da maiko a su za ka ga ana cewa ya ci abinci domin ita hanta din ta huta ta murmure daga abin da yake damunta sai ta kuma koda kowane lokaci abubuwan da take shine tace wa'annan gubobi na jiki da kuma fitar da fitsari daga jikinsu sai ta ma <clears throat> abin da take so ita sosai a rika shan ruwa akai-akai sannan da wannan atisayi da ake yi wa'annan da za su taimaka wurin Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. Da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Abdulaziz Bello. Ni Hauwa Umar ke cewa mutuna lafiyarka ita ce jarinka har ila yau rigakafi ya fi magani. mu huta lafiya. A gaida Hawa Umar, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To za mu fara da saƙon Sama'ila Agnes Malafatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. wanda ya ce shugabannin kasashen haɗakar aes muna maraba da girka rundunar sojin haɗin gwiwa ta musamman mai kunshe da sojoji dubu biyar wadda nan ba da jimawa ba za ta fara aiki hakika girka wannan rundunar zai kawo wa kungiyar aes ci gaba da fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a yankunan kasashen sai sakon haɗin gwiwa daga comrade ilyasu yakubu digawa daga jihar bauchin nigeria mamba a kungiyar muryar matasan afirka tare da isa jikan mai saje turu da su maɗattai da magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama da kuma ibrahim lara gabta waɗanda suka ce salam biyu hausa muna taya al'ummar yankin zirin gaza na falastinu muna samun kwanciyar hankali da zaman lafiya sakamakon yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka yi tsakanin ƙungiyar hamas da sojojin isra'ila muna fatan allah ya ƙara tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki na zirin gaza da ma duniya baki ɗaya ku tashi lafiya voa hausa mun gode. sai sakon mahmud salihu kauran namo da jihar zamfara wanda ya ce muna jinjina wa dakarun haɗin gwiwa na operation fansar yamma da ke aiki a jihar mu ta zamfara bisa gagarumar nasara da suke samu ta kakkaɓe 'yan bindiga a yankin shinkafi sabon birni da kuma isa mana fatan dakarun za su ƙara matsakaimi a sauran yankunan yammacin kauran namoda moda maradin bakura da sauran wuraren da ke fama da hararen 'yan bindiga sakon alhaji umar fo'eva gashuwa da adam a adam gashuwa shine na karshe waɗanda suka ce salam biyoyi hausa fatan alheri gare ku sabuwar gobarar daji da ta fara ci ga dangadin a birnin los angeles da tsakar dare inda ta kone kusan eka dubu goma kwatankwacin murabba'in kilomita 38 sai dai mu ci allah ya kama su saukinta. A gaida Muhammad Lalo, to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A gobe Juma'a idan Allah ya so ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafi da mamakon ruwan sama da gobara suka yi wa barna a Amurka. Ana sa ran shugaban ƙasar ya fara yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwar mai tafi da mamakon ruwan na sama ta kai wato da aka yi malakabi da Hurricane Helena ta afkawa a watan Satumba da birnin Los Angeles na California inda wuta ke ci gaba da ci inda aka ba mutane sama da dubu ɗari umarnin ficewa daga muhallansu a birnin. a yau alhamis sojojin isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu da ke da hannu a wani mummunan hari da aka kai kan wata motar bus a yankin gabar kogin jordan a farkon watan nan rundunar dakarun tsaron isra'ila ta ce sojojin wato sojojinta sun kashe mayakan ne a ƙauyen burkai a yayin wata musayar wuta bayan da mayakan suka yi wa kansu shinge a wani gini sojojin sun ce wani sojin isra'ila guda ya samu rauni a yayin musayar wutar ministan harkokin wajen india subrahmanyam jaishaka ya ce new delhi a buɗe take ga 'yan ƙasar marasa takardun zama da za a maido daga amurka furcin nashi ya zo ne biyu bayan wani taro da ya gudana tsakaninsa da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio a washington inda batun 'yanci rani marasa takardu da ke zaune a amurka ya kasance ɗaya daga cikin batutuwa da aka tattauna a kai ya ce dama new delhi ba ta goyon bayan zama a wata ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. a ranar alhamis jami'ai a yankin kudancin zafarar jiya na ukraine suka ce wani hari da rasha ta kai da makaman ballistic ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum guda wasu mutum 24 suka jikkata gwamnan yankin ivan fedorov ya faɗa ta kafar telegram cewa haka zalika jiragen rasha marasa matuƙi sun lalata wata cibiyar makamashi da ya sa dubban mutane suka rasa hasken lantarki gwamnatin rikon kwarya a gabon ta ce a ranar 12 ga watan afrilu ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa. wani gagarumin hubbasa da zai sake maido da mulkin farar hula bayan wani juyin mulki da ya kai ƙarshen gwamnan shekaru da iyalan bango suka kwashe suna jan akalar ƙasar. mai magana da yan gwamnati serafin akure deven ne ya fitar da sanarwar hakan a safiyar alhamis din nan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.